kamar yadda ah, gabatarwa ta gabata lalle wannan yammaci mai albarka allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamo da kasar baki daya a wannan gida mai albarka da sakon bakuncin a ah, ɗaya daga cikin manyan malaman mu a wannan ƙasa kuma ah, ni musamman yaya gare ni da dr. muhammad salim yana ne kun a jami'ar mutunci ta madina a ne yayin mu da muka kar a wannan jami'a mai albarka kuma suka yi da hannun mu suka samu a hanya ta neman ilimi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da shi a wannan zama ya ba mu ikon amfana da abin da za mu saurara da ilimi Allah ta'ala ya bibi ta harshen sa ya ba shi ikon fata daidai ah, da wannan suke gabatar da wannan hadara insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى سوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya kaddari mu a wannan rana mai albarka a wannan yini mai albarka a wannan yammaci mai albarka a wannan gida mai albarka tare da iyayenmu da 'yan uwa masu albarka yammacin juma'a 14 ga watan safar hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya daidai da 8 ga watan ah, august shekara ta 2025 a ko shakka babu zuciyata tana cike da farin ciki da murna saboda abubuwa kamar haka abu na farko idan mutum ya yi alkawari allah ya taimake shi ya sauke sai ya ji daɗi wannan wani tsohon bashi ne da ya kai shekara uku yana jin wallahi ana ta jira ana ta jira ko biyu da wani abu sai yau Allah ya taimake ni na sauke kaga ko zan sauke kai ko na fara saukewa <laughs> sai karshen lakta ne zai tabbata cewa an sauke murna ta biyu da na yi tsakani da Allah a murnar ko taya iyaye da ma'abuta wannan gida da wani alherin da suke ciki wanda ba lallai su su sani ba saboda in kana cikin abu baka cika gane abin da kake ciki ba amma wani daga nesa zai iya hangowa idan Allah ya bashi ido mai hangen nesa idan shi mikiya ce gidaje da yawa a ƙasan nan na manyan mutane an san su ajiye su kuma za a ci gaba da yin su amma abin sha'awa a ce jagoran gida ya bar duniya amma ma'abotan gidan su shahara da riko da ilimi da ilmantuwa da ilmantarwa har gidajen su zama wata santa ko wata mafuffugar alkhairi wacce mutane za su zo su taru su ji Allah ya ce manzara masu sanan ya ce wannan ni'ima ce babba a daidai lokacin da wasu gidajen ma'abotansu sukan bar duniya a rasa ma me za a yi da gidan wani gidan ya wuce a raba ya zama kango wani gidan tarihi wani gidan kaza a'a wannan mabubbuga ce ta alkhairi ma'ana wannan gida mabubbuga ta alkhairi ta ilmantarwa wacce take tabbatar da cewa lalle gida ne na tarbiyya gida ne na ilimi gida ne da ke tabbatar da wawarisa Sulaimanu Dawud ma'ana gidan shehu ko jikokin shehu Usman Sanko muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haskaka makwancin sultan da sauran iyaye da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya dada su ya haɗa mu da su a jannatin firdaus abu na uku da ya ƙara sa ni farin ciki a 'yan samarin na namu da suka yi karatu su kuma karatunsu ya sanya ni farin ciki ta ɓangare biyu bangaren farko iya karatun daidai gwargwado ɓangare na biyu iya zaɓo inda kun san a ƙwar'ani akwai wasu wajajen da kamar yadda kuka san kwaron kwatsattan na tsakana sauka to da kaji kawai dole ka hankalin kai dawo kawai kana ji an cewa ana tartuka fastami lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri haba dole ka irin su kawai kana jin liman ko wani mai karatu ya fara afa asfakum rabbukum bilbanina bilbanina wattakhadha min almalaikati inatha da makamantan su misali to dan uwansa shi ma walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar kaga akan tauhidi da tsaftace alaka da Allah subhanahu wataala wannan ma ya burge ni matuka? to wani lungu mai dan zurfi a bangaren adai wanda me sunan ka kai Muhammad Sambo kowa yan a gidan Shehu ai Muhammad Sambo <laughs> ah, da ya zo sai ya ce linuriyahu bai ce linuriyahu ba linuriyahu linuriyahu min ayatina kubra wannan ababin adadi da karatun qur'ani wanda yake gwani ne a karatu zai san mai bawan Allah mun yayi lokacin da yake furici da da da da harfa harfofi ne biyan ka karanta ne amma yadda ake ada'in su ake furici da su yana nuna an iya ko kuma an koya daga wajen wanda ya iya Allah ya muku albarka Allah ya ƙara haskaka zukatanmu da hasken alƙur'ani a godiya ta musamman ga inna abu wacce ita ce jagora a shirya wannan karatu da lacca wacce baiwar allah nan sai dai mu ci gaba da yi mata addu'a da fatan alkhairi a kan ayyukan alkhairin da take yi waɗanda wasu mun ji wasu kuma mun ƙara ji ta ɗan ɓangaren ‘yan wasu da ta ahmad da sauransu na ayyukan alkhairi da ake yi da kuma kokarin zama fitilla a cikin al'umma wacce za ta haskaka ma mutane hanyar Allah wannan ni'ima ce babba Allah ya saka da alkhairi kuma wannan zaman alama ce da take alama ce mai magana wacce take tabbatar da abubuwan da aka ambata a lokacin da aka yanke cewa za a zo satin da ya wuce kenan na tambayi ne ya topic aka sa topic daga baya kuma sai aka ce an canza suka ce sun canza zuwa aya ɗaya mai canza rayuwa daɗin abin ƙur'ani ayoyin da yawa to ba za a yi wahalar ba za a samu wahalar samo aya ɗaya da za ta iya canza rayuwa ba dama kuma kowace aya a cikin ƙur'ani ai mai canza rayuwa ce inda an fahimce ta an tasiranci da sakon da take ɗauke da shi bayan Allah a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ne domin ya zama fitila ya zama haske maganin duhu ya zama jagora zuwa ga hanyar Allah Allah ya saukar da alkur'ani ne domin ya taimake mu wajen sanin Allah waye Allah ta hanyar ayyukansa da yake ba mu labarin cewa shi ne ya yi kaza shi ne ya yi kaza shi ne ya yi kaza ƙwar'ani yana taimakonmu wajen sanin allah ta ɓangaren sanin sunayen allah da sufofinsa ƙwar'ani yana taimaka mana wajen sanin yadda za mu kyautata alaƙarmu da allah mu kusanci allah har mu sami yardar allah yana koyar da mu yadda za mu bauta ma Allah kamar yadda Allah ya ce wa makalaktul jinna wal insa illa liya'budun to a littafin da mai albarka akwai hukunce hukunce na ibada sallah azumi zakka da sauransu waɗanda duk wanda Allah ya taimake shi ya rubo da su to fakar faza fauzan azima ya more kyakkyawar morewa alƙur'ani Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi har wala yau domin ya zama abincin ruhi Allah subhanahu ta'ala kamar da ibn al-qayyim rahimahullahu yake cewa da Allah yayi dan adam sai yayi masa abinci guda biyu abincin gangan jiki da abincin ruhi abincin gangan jiki shine hatsi da muke ci wanda daga sama ruwa yake saukowa a sai manoma su shuka sai tsirrai su fito sai a zo a girbe a dafa abin nan mafufugar asalinsa dai shi ma daga sama yake abincin ruhi shi ma daga sama yake saboda inna anzalnahu fi lailatul qadr ruwa kuma Allah yana cewa wa nazzalna minas sama'i ma'an ko fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid saboda haka idan ka duba zaka ga cewa ko zaki ga cewa abinciccikan guda biyu na ruhi da na gangar jiki duka asalinsu dai daga Allah subhanahu wa ta'ala suke saƙon a nan shi ne kamar yadda kake jin yunwa idan baka ci abinci ba zuciyar a jikinka yake karɓan saƙo ya isar maka da saƙon cewa yanzu lokacin breakfast ya yi lokacin karin kumallo lokacin cin abincin rana yayi lokacin cin abincin dare yayi ina jin kishi me ake yi ka samu sakon cewa kana jin kishi wanda ya mutu shi yana jin sakon yana samun sakon cewa yana jin yunwa yana jin kishi duk babu to haka ruhi shi ma idan ruhi yana da rai yana jin yunwa kuma yana sanar da ma'abocinsa cewa lokacin cin abinci yayi to haka qur'ani yake tunda abincin zuciya ne tunda abincin ruhi ne to fa akwai yunwa tare da duk wanda bai ciyar da ruhinsa akwai yunwa tare da duk wanda bai ciyar da ruhinsa abincinsa ba ina fata mun gane ah, shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya siffanta Qur'ani da cewa wa kazalika أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم آه جماعة a cikin amintocin da muke da su ina fatan za mu samu kyakkyawan sauraro da natsuwa sosai domin a ɗan cikin mintocin da muke da su mu markaɗo abubuwan da za su yi mana amfani a kan wannan matashiya ta aya ɗaya mai canza rayuwa ƙur'ani tun da mun ambaci yana da tasiri a rayuwa da zuci da ruhi da gangan jiki da tunani da sauransu abinda zai baka mamaki shi ne tasirin alƙur'ani ta kowace bangare ne ta kowane bangare ne da zaka iya tunowa zaka saurare shi ya maka tasiri ta bangaren sauraro zaka karanta shi ya maka tasiri ta bangaren karatu zaka yi tadabburi kai nutso a cikin sa yayi maka tasiri kai zaka rike shi ma yayi maka tasiri zaka hange shi yayi maka tasiri zaka kalli ma sa yayi maka tasiri duka wannan bangarori ne waɗanda suke da alaƙa da albarkar Alƙur'ani da yadda yake haifar da tasiri a ɗaiɗaikunmu ko a zukatanmu ko a gabaɗayenmu da nike magana akan wannan tasiri sai na tuna kwana uku ko hudu da suka wuce ina zaune da iyali sai ni dai sai na fara jin wani sauti na karatu wani bawan Allah hafizi ne a waje a wajen gida yake karatu to yana ta tilawa ban gane karatun ƙur'ani ba ne a matakin farko na dai ji wani sauti yana ɗan tashi haka to ina jin sautin sai na ji kamar zuciyata ana fiskanta zuwa dole sai ta saurara to da na ji sautin sai na gane tabbas ƙur'ani ne amma kuma wallahi ba na gane ko me yake karantawa saboda nisa ko kalma ɗaya ba na iya fahimta amma wallahi al'azim tasirin da nake ji na na tashi sama da saukewa sanda yake karatun sai da ya hana ni yin komai na tsaya na indin in saurara kuma ba na gane komai to ana cikin wannan halin sai na waiga na kalli iyali sai nake ce mata ina so in ce mata kina jin wannan abu kawai sai tana waigowa sai take ce min kafin in yi magana sai take cewa ka ji sautin karatu ba a gane me ake cewa amma yana kusawa cikin zuciya wallahi abinda ta faɗa kenan ni kuma na waigo in faɗa mata haka ne dukkan mu ba ma jin me ake karanta sautin kawai yake maka tasiri har ka ji ya hana ka sakat sai ka juya ka saurara ko kuma sai ya isar da wani sako ko da ta bangaren sama da ƙasa ne da ake ji kawai na sautin karatu to ina da kuma inda muna jin ayoyin ina da kuma Allah ya taimake mu an samu dabburi da fahimta to kaga sai ya zama alkhairin a bai da iyaka ayar da take tare da mu a yau bayin Allah ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a yahsabu ko a yahsibu linsanu an yi tarakasu da. amma kafin nan ga wata 'yar shimfiɗa shimfiɗar ita ce ƙur'ani yana da tasiri akan zukata ta bangaren in ka kalle shi a dunkule yana da tasiri ta bangaren surori shi mana sura wata sura a dunkule ta maka tasiri sannan yana haifar da tasiri idan ka saurari a ta bangaren aya daya yana haifar da tasiri ta bangaren kalma daya kamar yadda al-imam al-imam al irin da lafuzan qur'ani suke mazukata ko ayoyin ƙur'ani suke mazukata ko kalmomin ƙur'ani suke mazukata har ma ya kai da cewa kai harafi ma zai iya haifar da tasirin da ba ka tunani Sakon a nan shi ne duk lokacin da ka samu dama da za ka iya tasirantuwa da haraji ko kalma ko aya ko sura to karka bar wannan damar din babu mamaki wannan ayar ko wannan kalmar ko wannan jumlar ta zama ita ce sanadiyar canzawar rayuwarka ko kuma ok babu mamaki wannan ayar ta zama sanadiyar canzawar rayuwarta kamar yadda muka sani shi dai ƙwar'ani idan ta yi masa kallo na gaba ɗaya za ka ga cewa idan aka tasiranci da shi to akwai wasu alkhairai na gaggawa da mutum yake iya samu duk lokacin da ya kyautata zumunci da wannan littafi mai albarka abu na farko wanda ake samu shi ne samun lada luzumtar ƙwar'ani da kyakkyawar alaƙa da shi ta kowace hanya to hanya ce dodar da take kai abocinsa zuwa samun al-sawabul jazeera lada mai daraja mai abu na biyu ban so mu fasa bayani saboda yanayin lokaci abu na biyu tasirantuwa da alkur'ani da lizimtarsa da ƙoƙarin fahimtarsa yana sanya ma'abocinsa a wata hanya ta ganawa da Allah yana sa ka a da'ira ta ganawa da Allah subhanahu wata'ala saboda maganar Allah kake karantawa ko kake saurawa to sanda kake zuntar wannan maganar ko dai ka saurara ko ka karanta ko ka karanta abin da zai taimake ka wajen fahimtar ta sai ya kasance kana ganawa ne da mahaliccin ka muna ja ke abu na uku Okay, that's Thank you. uku da kyakkyawar alaƙa da ƙwar'ani take gadarwa ko take taimaka ma ma'abocinta ya samu shine alaƙa da ƙwar'ani tana taimakon ma'abocinta wajen sanin sirrori yadda za a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala inda mas'ala saboda ƙwar'ani shakundu ne wanda ya haɗa komai to a cikin babu kuka na abin da ya shafi addu'a da roƙon Allah subhanahu wata'ala tabbas Allah subhanahu wata'ala ya ma ma'abuta ƙur'ani da karanta shi fashin baki mai gamsarwa wajen hanyoyin da za su roƙi Allah subhanahu wata'ala daga cikin tagomashin da ma'abucin ƙur'ani zai samu shine ƙur'ani yana zama tsaninka da za ka samu ashafa a ceto idan aka ce ceton nan karka dauka kuma sai an koma lahira tun a nan akwai agaji da Allah yake ba mu abota littafinsa tun a duniya kafin a koma ga Allah to amma dai babban ceto mafi daraja shine ceto idan aka koma ga Allah subhanahu wata kamar yadda ya tabbata ya inganta ƙwar'ani zai yi ceto ga ma'abotansa daga cikin abinda kyakkyawar alaƙa da ƙwar'ani take gadarwa shine tana fasa maka kwakwan ilimi saboda duk wani ilimi da kake tunani da wanda baka tunani ma duka Allah ya taskanta a cikin wannan littafi mai albarka eh, ma ijmalan wa ma tafsiran ko dai a dunkule ko kowa a rarraba an yi sharhinsa an yi bayani saboda haka ma'abucin ƙwar'ani wanda yake da zumtar karanta shi da ƙoƙarin fahimtarsa to zai samu ilimi ilimi na hukunce-hukunce ilimi na ibada ilimi na eh, tauhidi ilimi na duk wani ilimi dai da kake da za ka iya hararwa ilimi na rayuwa da sauransu na zamantakewa da sauran abubuwa abu na nawa a mutu na biyar na farko muka ce mene a sawab lada na biyu muka ce almunaja ganawa da Allah na uku almas'ala sanin yadda ake roƙon Allah sai na hudu ash-shafa'a ceto sai na biyar alilm ko ilimi sai na shida shine al'amal qur'ani yana koya maka yadda zaka kafiranci da shi kuma kai aiki da abinda kake karanta waɗannan ɓangarori guda shida ba su kaɗai ba ne amma jagorori ne na tagomashin da ma'abutun ƙwar'ani yake samu na gaggawa a cikin rayuwarsa wanda su ne muka haɗe su a cikin kalma ta abin nan sun masha'a sa'un a sawab mimun almunaja mimun guda biyu da shadda ko sai ɗaya eh, mimun ɗin almas'ala sai sha'a ashafa'a da ainun al'amal sai ɗayan ainun ɗin ita kuma al'il waɗannan ɓangarori guda shida sun isa su miki allura ko su zaburantar da ke da ni wajen mu kara kyautata zumuncinmu da alkur'ani domin mu samu waɗannan abubuwa masu matuƙar kamar da na ambata yau muna tare da damumin tankwashe kafa a gaban tabbacin ƙwar'ani ayyar da take tare da mu ita ce a yastawul insanu an yi turatattu da wannan wasu jeren giyan laccoci ne da muka rada musu suna da cewa aya ɗaya mai canza rayuwa eh, an yi suwa a jirtu ilaika rabbi da an yi su alam ya alam da an Allah yara ma garraka bi rabbi kalkarim kama zannukun bi rabbi alamin alaisa Allah bi kafin da makam da sauransu to yau aya da take tare da mu a wannan gida mai albarka a wannan yini mai albarka ita ce fadin Allah subhanahu wa ta'ala a yahsabu al-insanu an yutraka suda wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ya ambace ta ne a cikin sura mai albarka suratul qiyama kuma suratul qiyama ɗaya ne daga cikin surorin da kamar yadda muka sani aka rada musu sunan alqiyama mana qiyama mana tashin qiyama kenan aramun tun daga samari masu qur'ani wata sura ce banda suratul qiyama mai sunan tashin alkiyama ku ɗan samarin nan 'yan ƙananan ƙananan hmm? ku ba mu hmm? na har ɓangaren mata a ba mu duwan da to waƙiya mun sami ɗaya alwaƙiya sai ta biyu na'am a jere za ku yi ko ba a jere ba to sun ne sun ce ba a jere ba to ba a jeren ba na farko alwaƙiya sai na biyu alhaka mun karba na uku alfariya a attazabun mun samu hudu saura hukun yawa to wata ta ce a zalzala haka biyar mhm. saura biyu mhm. a'a ba mu siyar ba a'a mhm. wannan tafi ɗaya daga ciki ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama ne amma ba sunan ba muna magana a kan sunan ta gaba ita ce kuna da alkariya sai kuma suratul qiyamah ko waɗannan su ne guda bakwai waɗanda kun ambaci tazabun ko yawa waɗannan su ne surori guda bakwai waɗanda suke ɗauke da sunayen tashin alkiyama muna roƙa Allah subhanahu wata'ala ya aminta da mu kubitin kiyama ya sanya mu daga cikin bayan sa waɗanda za su dace da ta da jin kansa to wannan aya an ambace ta a cikin suratul qiyamah kullum malamin qur'ani suna cewa idan kana so ka fahimci aya ka tasiranci da ita kyakkyawar fahimta da kyakkyawan tasirantuwa to ka kalli surar da aka ambaci ayar sannan ka kalli jerin gwanan inda ayar ta zo mana ayoyin da suke baya da ayoyin da suke gaba siyaki kenan sibakan wali hakan ayoyin da suke gaba ko wanda suke gaba to bari mu dan shiga kaɗan a gurguje ita ƙiyama sura ce makiya kamar yadda muka sani a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala daga jin sunansa ka san abin da ta kunsa tattaunawa akan tabbatar da cewa akwai kiyama sannan akwai tayarwa bayan mutuwa tunda sai bayan an tashi ne albas kenan sannan za a zo a abin nan a so tana tabbatar da mutuwa tana tabbatar da tayarwa bayan mutuwa tana tabbatar da ranar tashin alkiyama da tashin hankalin da ke ciki sannan tana tabbatar da alhisab sakamako ce a ya sabul insanu allan na jima'a ibama kaga tayarwa kenan bayan mutuwa daga kabari su yunabbahu al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar kaji hisabi ke tashin alkiyama da tashin hankalin da ke ciki fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqbal to tunda haka ne ko shakka babu wannan kalmar ta a yahsabul insanu an yi tarata suda tana da alaka da waɗannan ayoyi me ce ce alakar ita ce za mu zo mu zaɓa abin mamaki shi ne a wannan sura mai albarka allah ya ambaci a ya hasabu hasobi kuma al'insanu insanu a ya hasabu al'insanu allan na jima'a ibama wai shi ɗan adam a bahagwan lissafinsa a karkataccen tunaninsa yana tunanin allon nijima a riba maku kamar yadda muka kera shi muka halicce shi ba za mu iya tattaro shi a tayar da shi bayan ya mutu ba ayar mu ta gaba kuma sai ta ce a yahsabul insanu an yi taraka da shi yanzu mutum a irin wautarsa da rashin lissafinsa yana tunanin za a bashi haka su da kara zube za mu zo mai fashin baki a kan ma'anoni ko kuma fa'idojin da ke karkashin an yi suraka su da amma abinda nake so in kai gare shi a wannan gabar ita ce mai la'akari da yadda Allah ya ambaci a yahsabul insanin sau biyu a cikin wannan surar kuma ko shakka babu akwai alaka tsakanin a yahsabu ta farko da a ya sabu ta biyu amma anan akwai wata fa'ida fa'idar ita ce wannan bahagwan lissafin da ɗan adam ya yi da tunanin da ya na cewa wasu da cikin mutane da suke ganin cewa babu tayarwa bayan mutuwa ko wasu da suke ganin cewa ai an turo su duniya ne su ke su kwanta ma kawai babu wani ma'aunin da yake nuna daidai muke akan hanya ko ba akan tafarkin gaskiya muke ba wannan yana tabbatar mana bangarorin nan guda biyu suna tabbatar mana da cewa dan adam idan aka bar shi da asalin tunanin shi ba tare da hasken ilimi da hasken fitar da take tabbatar da shi akan gaskiya ba to irin wannan dan adam din kwakwalwar shi ba ta iya hango abin da yake daidai saboda ne saboda almudarakatul aqliya ma'ana abin da zai iya hangowa ta bangaren hankalinsa kuntatacce ne tsunkacce ne shi yasa asali nan al'insanu asalin ɗan adam wanda ya barranta daga wani ilimi daga wata alaƙa da Allah daga kusanci da Allah to in ya barranta daga waɗannan abubuwan bai siffanta da su ba sai ya dawo ɗan adam wanda yake bai da kima bai da martaba saboda bai siffanta da sufofin da ake so a siffanta da su ba fa'ida ta biyu ita ce ashe abin da ya shafi tayarwa bayan mutuwa abin da ya shafi abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar ma al'umma ya zama musu haske maganin duhu jagora akan tafarkin Allah da abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake aiwatarwa da waɗanda za a aiwatar idan mun koma gare shi duka wasu abubuwa ne da hankali yana da inda yake kaiwa matuƙa wajen fahimtar su akwai inda an wuce tsanin hankali sai dai ya miƙa wuya ya ce amanna bihi kullum min inda rabbina mun yadda da abin da Allah ya saukar mun yadda da hukuncin Allah mun yadda da abin da Allah ya ce zai aikata zai aikata idan muka lura nan a yahsabul insanu allan najma ibama ai shi dan adam din da yake tunanin cewa ba za a iya tattaro kashin shi ba yana tunani ne da tunaninsa a duniyance ya za a yi bayan mun rijiddige mun zawanye a ce kuma a iza kunna izaman fatan a ina la mabhutuna khalqan jarida? a ce kuma a zo a tayar da mu kaga wannan yana lissafi ne da ma'aunin hankalinsa a duniyance yana lissafi ne da ma'aunin abin da shi zai iya da yi lissafi da ma'aunin wanda ya yi halittar kamar yadda ya ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh mun fahimta to akwai inda ko kaki ko kaso hankali yana karewa ma'ana abinda hankali zai iya tunani ya ce to ai a hankalta abinda muka saba to ai kaza ne to akwai inda an wuta abinda ka saba an wuta tunaninka an wuta lissafinka an wuta hasashenka abinda ya rage maka kawai ka mika wuya ga Allah a'a in ba haka ba a tunda muna magana akan kiyama misali ka tuno aljanna da abin da ke cikinta ta ina hankali da hangen nesa zai iya fahimtar wasu daga cikin abubuwan da aka ambata idan ya miƙa wuya saboda an wuce tunaninsa annabi sallallahu yana ce maka a aljanna akwai wata bishiyar da ma'ayin ingarman doki inda zai su kwani doki a karkashin inuwar bishiyar zai yi shekara abin nan saba'in yana gudu bai fita daga cikin wannan inuwar ya ce ikra'u in shiftum wa zillin ku karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da inuwa shimfiɗaɗɗiya wacce iya ganinka iya ƙarshenta ma'ana ganinka bai kai ƙarshenta to tafiyar bishiyar da za a yi take da irin wannan inuwar ina take a babin hankali a duniyance inda ɗan adam zai yi littafi a ma'auninsa na hankali da abin da ya saba da shi a rayuwa ina maganar cewa wanda yake mataki na goma misali a aljanna yana hango wanda yake mataki na sha ɗaya kamar yadda kake hango tauraro a can sararin zamaniya to ina wata irin girma ce aljannan take da shi har da ah, tsakanin hawa na kaza zuwa hawa na kaza akwai wannan tazara ina ce maka da aka yi hadisi ingantacce inda dan aljanna yake aje sandarsa ba sandar ba ba ɗakinsa ba ba gidan ba ba palace ɗinsa ba ya fi duniya da abin da ke cikin ta gaba inda yake aje sanjar to kaga duka waɗannan wasu abubuwa ne da tunaninka na rayuwa ba zai iya kaiwa matuƙar fahimtar a hakikanin ba sai dai kai imani da Allah shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce za ta adamu nafsun ba mu fiye da hukumin kwarfashin ra'ayin ko haka hadisin manzara masu sanar yace ma la ainihin wala gudu min wala safara ala kalbi a cikin aljanna akwai abin da ma la ainihin ra'ayi babu wani idan da ya taba ganin shigen wannan wala uzunun sani a cikin aljanna akwai irin abin da ka ji na labarai na abubuwan ban mamaki to akwai abin da ka ba taɓa ji ba to fiye da haka ma wala hasara ala salmi bashar akwai abin da duk ka, duk hangen nesan ka ya ma faɗo a ka ba ka isa ba me dalilin saboda an ke faɗo a ka ne daidai da koshi da balagar kwakwalwar wajen tunani to tun da ya ke kwakwalwar to bayan da za a yi tafiya a rabo shi mun fahimta so a takaice dai mu dawo asalin karatun a yasabul insano أن يهاجروا da a ya sabu ta farko da a ya sabu ta biyu duka a babin karatun ƙwar'ani kira hobi ana karanta su ya sabu da ya sabu ko wa ya yahsabu kasu ulfini mustaqbalan sima ribahu wa lam yalzam qiyasan mu'assar ma abota karatu قراء da Alimamu الإمام da Alimamu أبو عمرو da Abu sahiwar ra'ar Alimamu kifaɗi kenan su suke karantawa da tasirci a ne, sauran kuma a yahtawa a yahtabul insanu an yi saraka su da wannan jumlar tana da ɓangarori kamar haka ɓangare na farko hamzatul istifham ma'ana tambayar inkari na ya ake ma ta yaya mutum ma zai fara irin wannan tunanin shi ne ma'anar wannan hamza da muke gani a farkon jumla sai ya sabu ko ya sibu wanda kalma ce da take nuna a nan hasashen da wani yake hasasowa ko yake tunani amma a karkace wanda ba shi ne hakika ba kamar yadda Allah ya ce ya sabu ko ya ce wa rukun anu ma'an hatta idza ja'a qulun yajid shay'an wajada Allah indahu fa huwa fa hisabu huwa ma huwa sari'a bangare na uku al-insan a yahsabu al-insan anan duka a an ambaci al'insan ne ambato na kushewa ba ambato na yaba saboda ne saboda aikin da ya yi in ya yi to abin aibanta mata ne abin a kushe shi a ya sabon insanu allon na jima'a ibamahu duk mutumin da ya yi tunanin cewa ba za a tayar da shi ba bayan ya mutu to ya samu Tasgabon a babin aƙida a babun sanin Allah a babun sanin mulkin Allah a babun sanin dalilin ma da ya sa aka kawo shi duniya da sauransu hakanan a yahsabul insanu an yi taraka su da shi ma mutumin da ya ɗauka cewa rayuwar nan ko dai za mu zo ne mutum mutum ya babu tayarwa ko kuma ya ɗauka cewa babu wani manhaji da tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar kuma wajibi ne mu bi ko kuma ya ɗauka cewa duk abin da ya ga dama shi zai yi to duk wanda yake da wannan to tare da shi akwai abin aibantawa mai girma a babin sanan dalili ko hikimar a kawo shi wannan duniya Kalmar ta hudu ita ce an yi taraka yanzu shi mutum yana tunanin abu ne da ya dace abu ne da hankali ne kakke yi hankali zai kafa a ce an yi karaka a bar shi kara ne an yi karaka sai ba a ce an ya turuka hullahu ba da an an so za a ce a yasabul insanu an ya turuka hullahu sudan amma ba a faɗa ba me dalili saboda a baya an ce a yahsabu allan a yahsabul insanu allan najma ibama an riga an ambaci mai aikin saboda haka nan ko an ambata ko ba ambata ba duk kwakwalwa duk mai sauraro ya san magana ce ta mai mulki magana ce ta mai iko ko ta ce wanda ya isa an yi wutarka suda kalmar suda nan ne karatun ce nan ne karatun ce suda tana da ma'anoni da yawa amma ba za ka gane asalin ma'anarta ba sai ka fahimci asalin dalilin da ko ma'anar da larabawa suke nufi da suda idan suka ce suda balarabe yana son abun hawa yana girmama raƙumi. saboda ne saboda yadda amale yake daukan kaya masu nauyi kamar yadda malam bahaushe yake cewa wani kaya sai amale ko amale in garma ko babban rakumi wanda yake daukan kaya arrahila ke to rakumi yana da kima manya-manya a wajen larabawa kima ta farko ya kasance za zai ɗauki kaya zai ɗauki kaya ƙima da martaba ta biyu ya kasance za a haushi a kai inda ake so a inda ake so kaga wa ta'milu asfalakum ila baladi lam takunu balighi illa bi shaqqin al-amr abin nan daukan kaya ce to abu na uku shine a yanka ko a soke a tunama to duka waɗannan ɓangarori guda biyu akwai yanayin da raƙuni yake kaiwa ya kasance ba za a amfana da shi a ɓangarorin guda uku ba gaba idan raƙuni ya tsufa sosai ya tsufa sosai ya zama tuku to sai ya zama shi dai bai da ƙarfin da zai ɗauki kaya sosai sannan ba za a yanka shi a ci naman ba saboda naman zai yi tauri ya tsuha da yawa sannan kuma ba za a iya hawan su to mai larabawa suke yi sai su ɗauki raƙumin sai su je da shi dokar daji sai su daure masa idanu ko fuskarsa da tsumma saboda karya ya gansu kar ga hanya kai abin nan in suka daure shi ba za su daure kafafun ba kawai za su daure fuskar ne ya zama bai gani to sai su shi haka idan suka bar da haka sai ya ta a abin nan ya ta bugawa gabas da yamma kudi da arewa ya rasa alƙibla ya fada nan kwazazzaban ya je can har ya je ya halaka wannan ita ce asalin ma'anar suna asalin ma'anar suda ke to sai larabawa wannan asalin tsohon larabci kenan to larabci na biyu bayan wancan na farkon sai aka zo ana amfani da kalmar suda a kan raƙuman da ba su da makiyayi mana na raƙuman daji kenan ƙila sun arce daga ma'abotansu suka zama suna cin gashin kansu amma suna kiwo suna gani amma dai ba su da alƙa'imu ala a'malihim ba su da mai kula da kulawa da al'amuransu to idan ka ɗauki ma'anar farko wacce ita ce asalin ma'anar da aka gina kalmar a kanta rakumin da aka ɗaure masa ido bai gani kuma a dokar daji kaga na farko ne bai san inda zai na biyu ba zai iya kauce ma abin da zai kinta da shi ba sai yasa zai fada wani kwazazzabi har ya halaka na uku ba zai iya amfanar da wani ba na hudu ba zai iya ya hango wani abin ba zai iya ya hango wani abin da zai amfanar da shi ya kokarin kaiwa ba kamar yadda ba zai iya kauce ma abin da zai cutar da shi to wannan ma'anar ita ce Allah ya ce yanzu dan adam yana tunanin mahalicin shi kuma sai a bar shi sudan kamar wancan rakumin da bai san alƙibla ba bai san gina ya fito ba bai san gina zai je ba kun gane zurfin kalmar da zurfin ma'anar ko sabon anan kafin mu ci gaba mu danyi burki ma'ana duk mutumin da yake ganin ga aikin wajibi da Allah ya farlanta masa yake ɗaukansa hannu biyu to ya yi kama da wancan raƙuman da yake dokan daji wanda aka daure masa ido bai san ina ya fito bai san ina zai je mun fahimta Allah ya kare ma'anar su da tana ƙara bayyana in ka fahimci cewa shi wanda yake kara zuwa bai san ina ya fito bai san ina zai a babun alaka da Allah wanda yake zaune kara zube bai san dalilin da ya sa aka samar da shi ba kuma ayyukansa ba sa nuna cewa ya yadda cewa zai tsaya a gaban Allah ko akwai hisabi ko akwai komawa ga Allah yanzu kamar mutum ne a cikin mutane ka haɗu da shi ka ce masa malam muhammad daga ina ka kake sai ya ce maka daga gida malam muhammad ina za ka ji ya ce wallahi ban sani ba akwai matsala ko ba matsala kuma ka ganci yana ta tafiya to na biyu malam muhammad daga ina ka kake wallahi daga gida ne na farko ya ce daga gida ko to na biyu ban san daga inda nake ba ina za ka je ban san inda zan je ba wanne a cikinsu ya fi dama-dama na farko ya san inda zai je ya san inda ya fito amma bai san inda zai je ba na biyu bai san inda ya fito ba bai san inda zai je ba to wancan raƙumar da aka kira ta suda ba ta san inda ta fito ba me dalili ba za ta iya komawa inda ta fito ba sannan ba za ta iya kaiwa zuwa ga wani gaci ba a cikin mutane akwai mutumin da bai san inda ya fito bai san inda zai ce akwai mutumin da ya san inda ya fito amma bai san inda zai ce ba dukansu suna tarayya a cikin cycle din su da zama ko rayuwa ta rayuwa kai idan ka san ina ka fito shi ne ka san ma'anar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ka san an samar da kai ne a wannan rayuwa domin ka bauta ma Allah ka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so domin ka sami sa ka samu rahamarsa ka samu jin kansa ka samu kubuta daga azabarsa ina za ka je darul hisab darul qarar matabbata kasan cewa wannan rayuwar rayuwa ce ta takaitacciya wacce aka diba mata lokaci tun da ka san inda za ka je to ai dole sai da bugiri dole sai da shiri tun da ka san inda za ka je ashe dole sai da manuwal na inda za ka je ashe inda za ka nan ashe yana da hanya babu wani garin da za a ce yanzu in ka tashi za ka je abuja a ce ina hanyar zuwa abuja a ce wallaya abuja ba ta da hanyar zuwa a'a to karya ne ba gari ba ne in dai gari ne to akwai hanya in kuma akwai hanya to akwai yadda za ka bi ka kai in dai akwai hanyar akwai masana hanyar in dai akwai hanya to wani ya taba bi din ba za a kira ta hanya ba ba a taba bi ba mun fahimta to a babin alaka da Allah a babin addini hanyar garin da za ka je shi ne lahira hanyar da za ta kai ka tabbata akwai ta abinda zai nuna maka hanyar su ne annabawa da abinda suka zo da shi لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط كرأ كركتي ومن أثبت أكن تفرقي من كثير أشيء تفير دككي أقوي ما أولا ذي أولا تفير tsayuwar da kike yi baiwar Allah a cikin gidanki a alakarki da mijinki a kasuwancinki a zamantakewarki da kishiyarki da kome akwai abin da zai auna zamantakewar da tsayuwar a fitar da lissafi da result cewa tsayuwar ta yi ko ba ta yi saboda ne saboda ba a barke sudan ba ba a barke sudan ba mun fara zuwa practical actor na aya ba a bar barka karatu ba a ranar nan muna magana da wasu bayan allah a akan wannan ayar sai nake tunawa da wata kisa mai dan ban dariya wacce saninta zai kara nuna maka ma'anar a ya sabul insanin an yi tarka sudan ka gane cewa ba yadda za a yi ma a barka akan sanannen abu ne masu kere-kere duk da suka kera mana wani sabon kai ko abin da ka saba da shi ne sai daga an sanya yadda za a yi a haɗa shi ko yadda za a yi za a aiki da shi ko ba haka ba manuwal na na na product ko kuma abin da ka siyo to kai kai ne product a wannan duniya da Allah ya halitta to kana ganin hankali zai karba a ce kuma an kawo ka duniya ba tare da wata hikima ba tare da dalili ba duk sun ittifaki ba zai ba to tun da ka zo ne ne illa saboda wani dalili to dole abin da zai taimake ka ka sauke nauyin da yake kanka to kuma dole a samar maka shi tunda karamin alhaki ma bature da ya tashi kere-keren shi ya turo maka da manuwal dan littafi da zaka duba ka fahimci yadda zaka gyara yadda zaka kunna abin da ka siya to shi ne suke ba da labari suka ce wai a wata rana ne wani bawan allah mai gigiwa waɗanda komi suka gani sai sun taba ɗannan masu a wuce gona da gini shi aikinsa sharar jirgi ya zo yana share jirgi duk sauran abokanansa suka dauka sai shi kaɗai to yana ciki ba wai ba ta faru bane kissar khayaliya ce suna so su nuna maka tasirin zama suda da masifarsa a cikin rayuwa ka gane kuma dole sai da abin da zai shiryar da kai zuwa ga inda kake so ka ce suke cewa yana sai ya shiga inda matukan jirgi suke zama sai ya ga wani littafi yana duba littafin sai ga an sa abin da zai nuna maka yadda za ka tashi jirgi ka tashi sama sai ce a ah, ashe waɗannan pilotin ashe dubbula ce dama ashe littafi suke ashe in zan bi littafin nan inda yana iya karanta shi to ai zan tashi sai ya buɗe feji na farko yana buɗe feji na farko sai ga an ce in kana so ka tayar da inji to danna waje kaza da ya danna kawai da ya ji injin ya fara abin ah, da da wasu abubuwan da za a yi biyayi sai ya buɗe fili na biyu sai aka ce in kana so ka fara mumin ka fara taxin kena. to danna waje kaza sai ko ya danna sai ga jirgi ya fara mumin ce a ah, ba Allah ya shi ko haka ne can shabi na uku idan kana so ka tashi sama to danna waje ka sai ya danna kawai sai ya tashi sama yanzu ga bawan Allah mutumin nan ka gashi a sama da ya daidaita a sama yana murna ya gama kwarewa ya tashi sama sai ya bude feji na gaba yanzu ya za a yi ya kai inda zai je ya sauka sai aka ce neman littafi littafi na biyu ko ba shi a jirgin to kaga ya zama sudan a nan yanzu babban misalin sudan yawwa bacewa a dokar daji inda kake bukatar haske karasa yanzu ya za a yi ya sauko kasa babu littafi na biyu to fiye da haka ita ce rayuwar wanda babu alƙur'ani a cikin ta fiye da haka ita ce rayuwar wanda babu tsara rumani sallallahu a cikin rayuwarsa kai a tarbiyyar ke a gidanci idan babu wannan manuwal na ƙur'ani da hadithi to daidai da wanda aka ce ya nemi littafi na biyu idan alakarka da 'ya'yanka babu wannan babu hasken ƙwar'ani da hasken sunan manzaba masu ba da bibiyar tafarkin magabata to kai ma kamar wanda yake zaune kara ganin wanda bai san inda ya fito ba bai san kuma inda zai Allah ya kare Uh, an fara cewa lokaci yayi babu laifi za mu rufe a nan da minti biyar insha Allah a gaba idan mun samu dama sai mu tunfaye yadda ake cewa ko mu ce tunfaye mun dauka na can muke mun dauka nan gidan a sakwata ne ko <laughs> ah, daga cikin practical aspect ko kuma yadda za ka narkar da wannan ayar a rayuwarka ko a rayuwarki akwai abubuwa da yawa amma ba mu ambata mana biyu ko uku a gurguje wannan ayar da ma tana cire miki kasala a rayuwa tana cire maka kasala duk lokacin da ka tuna a ya sabul insanu an yi tarar da suda ni dai tsakani da allah duk sanda na tuno da wannan ayar idan bacci nake ji zan biya gudu idan ga wani aikin alherin da ya kamata yi na kasa yi ina tuno da ayan sai in ji ta mun allura a ya hasa gulbin samun hanyar turaka su da to kai ya za ka yadda kawai kai ta tafiya haka nan ko kuma ga wani aikin alheri ke kasa a gwiwa kai ko kai ci a kai abu na farko ke na biyu wannan ayar duk wani abin da ka sani na management duk wani theory da ka sani na malaman tsari da ka sani da wani psychologist a kan gudanarwa duka wannan ayar ta ka su a wanda zai zo ya ce maka bawan Allah ka zama mai tsari a rayuwanka in so samu ne ma ka rika rubuta plans ɗanka in so samu ne ka rika sanin ya za ka ke implementing in so samu ne ka rika assessing ɗin plans ɗanka ai duka Allah ya faɗa a yasu insanu an yi tarkar su ya duk ta marka duk wannan teori duka suna cikin haya saboda zan nan yi karfaso har su zo su ce maka ah, ah, sun lura cewa mutane kashi casa'in da uku a cikin ɗari na mutane suna rayuwa ne ba tare da tsari ba kaga su da haka kuma suke cewa masana kashi 93 da uku a cikin ɗari kara zuba suke rayuwa kawai sai dai in dama ta samu a sun sun ci kaza a to sai su ci gaba da rayuwa sun ci karo da kaza amma ba tsari suke tafiya ba a kashi sai suka ce tsora kashi bakwai to kashi bakwai su ne masu tsari a rayuwa to su kuma kashi hudu ne kadai cikin ɗari suke rubuta tsarin nasu sun fahimta so su kuma a cikin masu rubutawan kashi biyu ne suke kaiwa zuwa da kashi ta dage a kan manufarsu wannan falsafar na turawan yamma duka ba a karkashin a ya sabon insanu an yi turaka su nan idan kai zurfafa tunani duk a kai duk wannan teorin na abu na uku a gurguje a ya sabon insanu an yi tsarka soda na canza rayuwarka wajen girmama lokaci girmama lokaci duk mutumin da ya fahimci wannan ayar kyakkyawar fahimta to zai wahala ka ga yana sakaci da lokaci in ko ka ga yana yi to daga baya yana cizon yatsa sau da yawa in ka rabu da shi akan lokacin da ya bata lokaci shine rayuwarka lokaci shi ne abu mafi kima abinda ka yi ta mallaka saboda a cikinsa ne kake aikata duk wani aikin kai. saboda haka kowa da cikin mai taimaki kansu wajen shuka alkhairi a damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kar ya zama cikin tawaga waɗanda za su zama suna rayuwa rayuwa ta kara zube babu alhamdula babu setu babu tsari abu na kusa da ƙarshe wannan ayar yanzu tana gayyatar duk wanda ya saurare ta da wanda ya karanta ta da wanda ni ne magana a kowane ɓangare na rayuwarka karka yadda ka zama su da in kun fahimci sabon ayar ashe mutum zai iya zama a babin tarbiyyar ya'yan shi ba sunan bane mai tsari ne amma a babin neman kuɗi kuma sunan ne ko kuma a babin neman kuɗi da tarbiyyar ya'ya ba sunan bane amma a babin neman ilimi kuma ya zama sunan a'a wannan ayar tana koya maka takamul min jami'il jawalin ya za a yi a kowane bangare karka zama su da daidai gwargwado tarbiyya neman ilimi neman kudi kyakkyawan mu'amala karatun ƙur'ani kaza kaza karatun hadisi fahimtar ibada ya za a yi a kowane bangare ya zama baka zama su da ba in ka fahimci wannan to tabbata samu babban rawa ne haskaka rayuwarka daga wannan rana abin da zan rufe da shi a ƙarshe fa'ida ce da na hango a cikin wannan sura mai albarka ɗazu da nike magana a kan abin da take takunsa babu laifi idan mun ambace ta in muka lura za mu ga cewa surar suratul kiyamace ce ko kuma tana magana a kan mutuwa tana magana a kan tashi tayarwa bayan mutuwa da sami da kirama da sauransu ana cikin fa'iza bari kalbasa waka ta falkamar wa jami'a shamsu su kamar ya kulun insani yau mahini na yinan mafar kalla wata ta ba ta ba sai Allah ya ce la tu haddik bihi lisanaka litajara inna alaina jam'ahu wa qur'ana فإذا قرأناه فتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا سي الله يسير به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأخزئة كوما أسلم مجنة أجل saboda haka ita wannan jumlar Talatu har tuharrik bihi har zuwa inna alaina jam'ahu wa qur'ana jumla ce itirabiyya ma'ana jumla ce da aka taka ta tsakanin asalin magana to amma a qur'ani duk abinda ka gani akwai fa'ida malamai suke cewa wannan ayar malamai masana ƙwararri suke cewa waɗannan ayoyin da Allah ya ambace su a kan yadda manzara masu sani yake ƙoƙarin taskanta abin da yake sauraro daga jibril da kuma karantawa tana nuna mana ko suna nuna mana cewa karanta ƙwararri da fahimtarsa da aiki da shi suna taimakawa wajen kubuta daga firgicin kiyama wacce aka ambata a cikin surar kiyama mun fahimta tun daga shi Allah ya ambaci karanta Qur'ani da koyanta yadda annabi yake koya daga Jibril ashe koyan Qur'ani da karanta shi da bibiyan ma'anarsa na taimakawa wajen kubuta daga ah, firgicin kiyama a can ƙarshe ma malamai sun kara wata fa'idar suka ce gashi Allah ya ce a ciki dai fara fadaba wala salla ashe wannan waɗannan su ma wasu tagwaye ne guda biyu in aka haɗa su da na farko sai zama tana taimakawa wajen samun natsuwa a filin kiyama ko a ranar tashin kiyama muna roƙon Allah wata rana. ya azurta mu da tasirantuwa da alkur'ani ya azurta mu da fahimtarsa ya azurta mu da mata kyakkyawar rukun roƙon da allah da manzansa suke so a yi wannan littafi mai albarka allah ka azurta mu da samun cikin wannan littafi mai albarka muna ƙara addu'a a daidai wannan lokaci mai albarka yammacin juma'a allah ya fi da mu bai da ayyukan mu Allah ya tayi da mu a cikin tawagar manzara masu salama Allah ya zai samar da samun cetonta Allah ya karɓi rayuwar mutum ta farkinta Allah ya azurta mu da yi ma wannan littafi da sunan manzara masu salama kyakkyawar rubu Allah ya azurta mu da na tsabtatacce da kimiyyar tauhin ya azurta mu da rubo da sunna ya azurta mu da rubo da sallah da mu da 'ya'yanmu da zuwa mu da sauran yan uwa baki ɗaya Allah kamar yadda muka muka hada wannan gida mai albarka ta hada ma da mutum da zuwa ta fi maka da sirkin nan da ke yake kokarin Allah mana roƙonka ka ka hada mu da babban masoyin mu sallallahu alaihi wasallam cikin aminci abincin wannan gidan Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus kuma wannan zama da ake mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ladan wannan aiki na alkhairi da ainihin shi suke da ci gaba da ciwutawa da kai ladan karkawarin da ya haska da mutuncin sai da ayyukansa Allah ya fata mu iyayen mu wanda suka ga mu da gaskiya ma kare ta Allah ba mu to da jan su Allah ko wani wacce mu yana da bukatu na musamman Allah ba wanda zai yayi mana damuwar mu ba wanda zai yi mana bukatu mu sai kai kai ne da iko kan komai abin da kaso shi yake faruwa kowa yana bukatar komai a wajen ba ta bukatar komai a wajen kowa sai ne mamallacin tambayi da karfe mahalicin su mai ba iska dama ta kada mai ba ganye dama ya kuto mai ba tsare dama ta kuto mai ba ruwa dama ya sauko ilimin ka ya gama komai bai da farko bai da karshe muna runtunawa a gaban ka ya allah cikin talauci da tsananin bukata allah فأزلت أمر سامر رحمتك ألا فأزلت أمر سامر رحمتك ألا فأزلت أمر سامر رحمتك ألا تبقى زوجته ألا كمانا جعفر عسان في مرون كنانا دمجا رأيين كليوم سنوما سلطانا لنبي ما في سالم سالم قرقعي اللهم إيماني بيوضع أمرك لزنك أنت ألا تلد بمدى رحمتك ألا تلد بمدى رحمتك ربنا تقبلنا إنك أنت العليم وتب علينا مولانا من أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولآبائنا وللمسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله Allah ta'ala ya saka wa mara mai da kuma ya azurta mu da aiki da abin da muka saurara ya tsare mu daga rayuwa ta kula lalle alƙur'ani makaranta ce girman gaske da su ba a koshi da kumfada daga madarasa Allah ta'ala ya tayar da mu da alƙur'ani mai girma kuma yi kokari mu ƙara yin riko da alƙur'ani hannu biyu domin dukkan albarkar rayuwa tana cikin alƙur'ani mai girma الإمام الداري في مسند إنسا ذاك هو أثر أبو هريرة إذا تعالى قال من سيرجع أبو هريرة يحكي إن البيت ليتسع على أهله وتحكمه الملائكة وتهجره الشياطين ويكتب خيره إن يقرأ فيه القرآن وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويكتب خيره إلا يقرأ فيه القرآن wannan magana ta abubuwa da ta shi ne mai girman da suka cikin ta yana cewa lalle gida ya kan faɗaɗa ya zama ya wata gama abokansa mala'iku su rika halarta wannan gida shaidanu ku ɗaura ma wannan gida alkhairin gidan gida wanka idan ana karanta alkur'ani a cikin wannan gida haka kuma gida ya kan kuntata gaban abokan shi sai ka gaishe ga shi ƙato kan gida ne ta fuskar gini mansion iya ganin ka amma kuma ma'abokan gidan suna cikin kurki da damuwa sannan shekaru suka gidan da gidan mai karanci saboda saboda ba a karanta alkur'ani to haka alkur'ani ke canja rayuwar mutane ke canja gidaje muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sokar da albarka alkur'ani a wannan gida da duk an magabata da suka gabata iyayen da magabata Allah ta'ala ya kai rahama da kushe wasu ya tada mu da su baki daya a aljanna su ke dau da kuma taka wa mana da alkai a kan wannan alkai mai yawa da ya shayar da mu Allah ta'ala ya bai da shi gidansa a mai kwanin da lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما لنا أبو الله أن أتاك الخير kai tsaye za cikin gida domin wakil da wata daga ciki ban sani ba maman ba za ta yi magana ko ko za ta wakil ta ne sai a yi mana jawabin godiya a madadin yan cikin gida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Malam eh, muna godiya kwarai da gaske da Allah ya ba ka ikon halartar wannan majalisi. Mun dade muna mafarkin zuwan ka saboda in baka sani ba gidan ka tana da tsanni da yake da yawa. Tun ma ba ta gano alaƙa kuma ta kusa ka a bani ƴaƴanta. Don haka ni ɗan warka ne. Kuma ina maka godiya tana ina tana cikin gida muna fata Allah ya ƙara mata lafiya. Da tana da lafiya da da ta zamu. ta taɓa kira na yi lafiya ta ce tsara mun bayani na ce wane ne to Allah ya saka maka da alzai malar kai ne ba ka saku ba amma mu mun saka don mun san alaƙa ta da dan wake an mai jira shi da dabun ka ba Allah ya kare lafiya Allah ya bada da lafiya kuma na fatan insha Allah farawa ne akai Allah ya ba mu albarkar daga cikin wanda ya san maka kuma Allah ya mana yi ƴaƴan mai rubuta a baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To za mu mana yana da yawa ko to hasana Allah ya kai kowa gida lafiya.